Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 12 ga watan Afrilun shekarar 2018 kan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya da alfa rediyo a birnin kuma na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da asuba baba ya kuma kiri ne tare da ladan ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai amfani da makami mai linzami a matsayin martani ga siriya na iya zama zaɓi na ƙarshe da shugaba trump ka iya amfani da shi kakakin majalisar dokokin amurka paul ryan ba zai tsaya takarar neman zaɓe da za a yi a watan nuwambar ba mahukunta a ƙasar iran sun kame akalla mutane goma sha biyu masu sana'ar canjin kuɗi to kanin labaran kuka ji kenan bayan labaran duniya za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya a kan siyasar sak wadda aka yi a baya wanda wasu ke ganin bai biya bukata ba yasa da ya wuce ya sa mutane ko mai ka miƙa musu wunde tun da na saman sun yarda da shi za su karɓa su tafi amma yanzu kaga halin din ya kauce babu hali saboda haka mutane yanzu suna da lokacin da za su zauna su dubi abu da fahimta tantance abin da ya kamata su yi su yi a jamhuriyar niger kuma gwamnatin kasar ce ta kori wasu ministoci guda biyu daga jam'iyyar kawance wadda suka kafa gwamnatin haɗin gwiwa da suka hada da mpn da kuma rdp to ko mai 'yan jam'iyyar suke faɗi amma mu mun yi imani da cewa bisa tsarin da muke da shi da manufar da muka zo da ita akan iya kasar nan da mu zo da haɗa kai da mu a lalata kasa To bayan haka alheri Grace Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. Kai wasiliyar farmaki da makami masu linzami yana ɗaya daga cikin zaɓi da shugaba shugaban amurka donald trump ke nazari a kai domin mayar da martani ga harin makamai masu guba na baya-bayan nan da ake azawa gwamnatin sierra laifi kamar yadda fadar gwamnatin amurka white house ke cewa ana sa ran martani mai tsananin gaske da amurka za ta yi jagora nan da 'yan kwanaki kaɗan kamar yadda jami'an gwamnati da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ke cewa a nan washington sakataren tsaro james martins yana cikin sahun tawagar jami'an tsaron da suka tattauna da mataimakin shugaban kasa mike pence a fadar white house a jiya laraba game da tsaron domin duba yiwuwar amfani da karfin soja a kan shugaban kasar syria bashar al-assad tun da farko a jiya laraban sakatare martins ya ce duk da cewa har yanzu suna tattara bayanan siri game da harin na syria ya ce a shirye muke mu samar da zaɓin amfani da karfin soja idan sun dace kamar yadda shugaban ƙasa ya yanke shawara bayan da jakadar rasha a lebanon ya faɗa cewa sojojin rasha za su harbo duk wani makami mai linzami da aka harba kan siriya amma trump ya faɗa a shafinsa na twitter cewa rasha ta kwana da shirin haka domin ku suna nan tafi wato makaman masu linzami kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ba zai tsaya takarar neman sake zabensa da za a yi a cikin watan nuwan bana ba wanda ya janyo ayar tambaya ko jam'iyyar republican za ta ci gaba da zama mai rinjaye bayan zaben rabin wa'adin na bana a wani taro da, da manema labarai da ya jiya laraba ryan ya ce zai yi ritaya wannan bayan wannan majalisa ta kammala aikinta a cikin watan janairun baɗi bayan shekaru ashirin a majalisar ryan ya ce ryan ya ce yana so ya samu lokaci sosai da uwar gidansa da kuma 'ya'yansa uku ritaya da kakakin majalisar rayan zai zai janyo zazzafar kamfe tsakanin 'yan jam'iyyar republican kan wanda zai yi mai gurbin nasa yayin da ake jiran taron koli tsakanin kasashen kuroyin nan guda biyu a ƙarshen wannan wata tilas ne koriya ta kudu ta nemi cikakken bayanin abin da wargaza shirin makamin kare dangi a zirin na koriya ke nufi in ji tsoffin jami'an amurka da suka yi hulɗa da koriya ta arewa na tsawon lokaci sai dai yayin da shugaba trump ke da kwarin gwiwa game da tattaunawar da za su yi da shugaban na koriya ta arewa kim jong un waɗannan tsoffin jami'an na amurka suna tabbatar da cewa amurka da koriya ta arewa sun fahimci juna akan ma'anar wargaza shirin makamin kare dangi a zirin fanta a zirin ba jami'an amurka sun tabbatar a ranar lahadi cewa koriya ta arewa ta faɗa wa fadar white house kai tsaye cewa shugaba kim zai yi sha'awar tattaunawa kuma a shirye yake ya tattauna kan batun wargaza shirye-shiryen makaman nukiliya a taron kolin da zai yi da shugaban amurka donald trump a ranar litinin ne dai trump ya ce yana tsammanin duka sassan biyu za su mutunta juna sosai daga nan ya bayyana fatar za su kula yarjejeniyar wargaza shirin nukiliya ta koriya ta arewa Frim ya ce zai gana da Kim a ƙarshen watan Mayu ko kuma farkon watan Yuni idan Allah ya kai mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. mahukunta a ƙasar iran sun ce sun kame akalla mutane goma sha biyu 'yan canji ana zargin waɗannan mutanen ne dai da kasuwanci da kuɗin ƙasar ta hanyar da ta saba wa doka kamin mutanen shine mataki na baya-bayan nan da gwamnatin ke ɗauka ganin ta ci gaba domin ganin ta ci gaba da faɗuwar darajar kuɗaɗen ƙasar idan aka kwatanta da dala amurka a cikin wani rahoton da kamfanin dillancin labarai na ƙasar isna ya wallafa jiya laraba ya ambato babban sufetan 'yan sandan birnin tehran hussein rahimiyas na cewa an tsara waɗannan 'yan kasuwan ne su goma sha biyu a babban birnin ƙasar bisa zargin abin da ya kira zagon ƙasa ga kasuwa ga kuɗaɗen ƙasar rahimi ya ce an ƙwace wasu adadin kuɗi da bai bayyana ko nawa ne ba daga hannunsu kuma aka kulle su musu shaguna na 'yan berudi chen har goma sha shida duka a matsayin matakin da hukuma ke ɗauka a kansu kuɗin riyal ta ƙasar iran dai a cikin satin ta gabata ya faɗo ƙasa domin ana canjin riyal dubu sittin a kan kowace dala amurka ɗaya a kasuwar bayan fage kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ke cewa wannan yana nufin darajar kuɗin ya faɗi da kashi hamsin daga shekarar ta gabata kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar dattijan amurka ya yi zama domin tantance wanda shugaba donald trump ya mika mata sunansa a matsayin wanda zai zama jakadar amurka a kasar ta sudan ta kudu a lokacin zaman tantance shi da aka yi na rana guda thomas hushek ya ce a shirye ke ya ɗauki nauyin wannan aiki duk da yake ƙasar sudan ta kudu ƙasa ce da ke da sarƙaƙiya a harkokinta santa ko rubuka ɗan jam'iyyar democrat daga jihar new jersey wanda ya taɓa kai ziyarar ƙasar ta sudan ta kudu ya shaida hushek cewa ya damu kwarai da gaske na irin halin da kasar ta sudan ta kudu ke ciki domin an gaza samun wani ci gaba ta fannin samar da zaman lafiya musamman a wannan gwamnatin ta shugaba trump da ta gaza samar da wata manufa ta sadidan akan rikicin kasar wadda yanzu haka ta shiga shekaru na biyar haka kuma buka ya bayyana damuwarsa akan yadda kasashe makwabta ke wa kokarin amurka zagon kasa ta hanyar taimakawa gwamnatin ta ke kafar yaɗa labarai na kasar algeria ya ba da rahoton cewa mutane 250 ne suka halaka sakamakon wani hadarin jirgin sama na wani jirgin fasinja na ilishin 76 wanda ya faɗi kusa da wani sansanin soja da ke wajen babban birnin kasar wato algiers shaidun gani da ido sun bayyana cewa sun ji karan fashewan wani abu kana daga bisani suka ga jirgi ya yi sulu ƙasa yana ci da wuta a kusa da wani fili da ke sansanin na soja wakilin muryar amurka edwin yeramian ya ce an nuna ta gidan talabijin yadda jirgin ke cin wuta har yake konewa har sa'ilin da ya sauka ƙasa inda hayakin ya ke sama kana motocin kashe gobara suka matso kusa domin ba da su wani mazaunin kusa da inda abin ya faru ya ce ya sheko da gudu domin ya ga abin da ke faruwa bayan da ya ji karin fashewar wani abu lokacin karin kumallon safe labaran duniya kenan aka saurara daga dan sashi hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla za mu faro rahotannin namu ne daga tarayyar Najeriya inda wasu 'yan siyasar kasar ke sharhi a kan salon siyasar SAC wadda wato zaɓo shugaban ƙasa da 'yan majalisu da gwamnoni cikin jam'iyya ɗaya wanda wasu ke ganin ya kamata a canza lale Ga dai Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. a baya kiran da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi na a yi zaben sa ya ko taka muhimmiyar rawa a zaben shekarar biyar, inda shugaban ke cewa tafiya ba za ta yi armashi ba muddin ko ba zaben sa aka yi ba ni shugaban kasa na muku alkawari ba zan ci amana ba da kuma sani na ba za a ci amana ba in kyale shi saboda na an riga an yi ta gyaran zai yi wahala to amma na yi imani tunda kowa ya ji a jiki eh a je a zana abuja a ce ana shugaban kasa idan ba ka da jihohi da kuma yan majalisar jihohi sai ba samu gwamnoni sai ba za ta yi armashi ba to sai dai kuma yanda ma ake kusan cima wa'adin farko na waɗanda ke rike da madafun mulki manazarta da kuma wasu 'yan siyasa na maganin guguwar sak bata kuwa haifar da damin ido ba domin a ce wasu guguwar ta iya bokar ma ne da harawa honarbo abdulrazak gidado wani kusa ne a jam'iyyar udp wato united democratic party a taraba ya ce da kamar wuya sake batun sak musamman ma a matakin jihohi. Mun kaga zaben ya wuce ya sa mutane ko mai kan miƙa musu wude tun da na saman sun yarda da shi za su karɓa su tafi. Amma yanzu kaga halin ɗin ya kauce babu halin saboda haka mutane yanzu suna da lokacin da za su zauna su dubi abu da fahimta tantance abin da ya kamata su yi su yi sau kaga yanzu abin ya bambanta kenan mm-hmm. saboda haka yanzu alama da ya nuna za a yi zaɓe tsaftatacce zaɓen da zai shigo saboda haka yanzu din za a biya abin da ya cancanta za a yi in ka cancanci a yi ka za a yi ka nan in kuma a wannan jam'iyyar kake kuma aka samu wani a wani jam'iyyar ya cancanta za a je a yi shi haka nan kuma sai koma wani jam'iyyar sakin wani akwai gwamnonin da ko ina an gani ba su yi ba jam'iyyar su ma wayan su ma alama ma jam'iyyar su ma ba za su iya tsayawa ba yanzu shine zaka ga a wayan su jam'iyyoyin ana kace na ce batun congresses ko wani abu shi ma da yake tsokace game da batun shugaban jam'iyyar SDP a jihar Adamawa Mr Ibrahim Bebeto ya ce 'yan najeriya a wannan karo zabi za su yi a tsakanin sak sam ko kuma cancanta domin a ce wasu ko buhari ba zai ce sak ba kai wancan kan ko shi kansa ba zai faɗa domin abin da ya sa ai wancan sak ya kawo abubuwa da yawa akwai wanda ya cancanta amma ba lalle ba ne a yi masa samba ko sak ba. To sai dai kuma tun kafin wa'adin soma kamfen tuni hawa 'yan siyasa sun soma ta hanyar lika hotuna da kuma gangami batun da hukumar zaɓe INEC ta ce fa ba za ta lamunce ba. ga Kasim gedan da ke zama kwamishinan hukumar zabe a jihar Adamawa ya kuma bayyana abin da doka ta tanada. Shi electoral act namu din dokokin zaben namu wato tabbas ya fada ya yi hukunci akan cewa laifi ne kai haka. Ai alama ne wanda mutum bai kamata zabe shi ba. Mutumin kirki ya kamata ya zama bin doka ko kuma lokacin zaben da aka rubuta cikin timetable din. Kaga ya kamata su san da wani kuma sai ma sun yi primary a tsakanin a faci nasu tukuna kafin ma za su zama yan takara yanzu kawai kana ganin hoton mutane baka san ko su waye su ba kuma yawanci wani za a gani muna gane cewa ma mutanen <laughs> zuwa suke su manna hoton su a manya-manyan <laughs> mutanen jihar naku don su samu a zaɓe su amma wannan na gani ba abu ne mai kyau ba tunda inda an ce a maka doka ya hana gara da Barista Kasim gane dam kenan kwamishinan hukumar zaɓe a INEC a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a najeriya to madalla gaida ibrahim abdulaziz shugaban muhammadu isu na jamhuriyar niger ya yi wa gwamnatinsa garan bawul mako guda bayan da 'yan jam'iyyun kawance da suke mulkin kasar suka fara nuna rashin amincewansu kan kundin zaben kasar da kuma wato hukumar zaben kasar lamarin da ke tabbatar da baraka tsakanin gwamnatin haɗakar ga muni barma da ƙarin bayani ministoci biyu na jam'iyyar mpn kishin ƙasa da guda na jam'iyyar rdp jama'a ne garan bawul ɗin ya shafa in ji sanarwar da sakataren gwamnatin ta nijar ya karanto a cikin daren jiya laraba sur proposition du premier ministre chef du gouvernement son nomi. yana mai cewa bayan da prime minister ya zo masa da sunayen wasu mutanen da yake ganin sun cancanta shugaban ƙasar nijar muhammadu isuhu ya naɗa kalla hankulau na pnds tarayya a mukamin ministan harkokin waje domin mai gurbin shugaban jam'iyyar mpn kishin ƙasa ibrahim Ibrahim Yakuba sannan Salisu mahamma na ADN fasaha ke canjin ministan watsa labarai Kubra Abdullahi ta MBN kishin ƙasa yayin da aka naɗa Sanusi Alhaji Samro na RDP jama'a a makamin ministan ilimi a matakin sakandare domin mai gurbin wani kusa a jam'iyyar ta rdp sani abdurrahman minista des enseignements secondaires da sanusi alhaji samro dama dai tun a yammacin laraba shugaban jam'iyyar ta mpn kishin kasa ibrahim yakuba ya rubuta a shafinsa na facebook cewa firaminista birjira fini ya bayyana masa cewa shugaba isuhu ya ba da sako a sanar da shi cewa baya ganin ganinsa a cikin gwamnatin kasar dalili kenan da ya rubuta takardar murabus kafin daga bisani hadiza kubra abdullahi ta bi sahu matakin da tuni ya samu karbuwa a wurin mayakan wannan jam'iyya irin su habila rabi'u yanzu sauran abin da ya rage baya sai mu mu ta nazari mu ga me ya kawo haka me ya kawo shi shugaban kasa zai nuna ma shugaban gwamnati da cewa bai san ganin shi shugaban eh, tahiyar cewa da alhaji ibrahim ya kuma a matsayin da yake kan shi amma mu mun yi imani da cewa bisa tsarin da muke da shi da manufar da muka zo da ita akan iya kasa nan ba mu zo ba don a haɗa kai da mu a yaudari kasa ba mu zo ba don a haɗa kai da mu a lalata kasa. Jam'iyyar MPN kishin ƙasa wacce ta zo ta hudu a zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a watan Fabrairun 2016 a wata sanarwar da ta fitar a makon jiya ta bayyana cewa ta fara kosawa da halin wasa tare ci bamban din da jam'iyyar pendes tarayya ke nuna mata musamman a dangane da zaɓuɓɓukan 2021 inda ta ce madigar jam'iyyun da ke mulki ta yi kane-kane a komai na shirye-shiryen zaben na gama gari sai dai jigajigan na pnds na cewa kaka manta da majority nan ba pnds kaɗai ba ce sannan a cikin majority nan akwai jam'iyyun da suka yi kishin ƙasa ƙarhi wa'anda da su muke iko yanzu wanda suna da dibitoci wanda sun yi kishin ƙasa yawa dama tun a makonnin da suka gabata wasu jaridu ke cewa ana fuskantar taɓarɓarewar dangantaka tsakanin pnds tarayya da mpn kishin ƙasa lamarin da ya sa shugaban ƙasa ya daina zuwa bulaguro da ministansa mai kula da harkokin waje ibrahim yakuba in ji waɗannan jaridu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sule mummuni barma bikin nan da aka yi a ranar goma ga watan afrilun shekarar 2018 mai suna new york international tv and films award an yi shi ne a birnin las vegas da ke nan amurka muryar amurka ta samu kyautar zinari a fannin fina-finai da kyautar tagulla a wani fannin shugaban muryar amurka amanda barnett ta ce ina alfahari da suka ciyo mana lambobin yabo nasarori da muka samu sun nuna irin 'yan jarida masu hazaƙa da muke da su waɗanda suke aiki dare da rana suke sadakar da rayukansu komai tsanani su kawo wa masu sauraro sababbin abubuwa da ke cike da gaskiya kuma masu ƙayatarwa fim ɗin nan akan boko haram mai suna tattaki daga bakar aƙida wanda ya bayyana ayyukan 'yan ta'addan boko haram suke yi da sunan addinin musulunci shi ya samu lambar yabo ta ɗaya wato lambar zinari sai kuma shirin of the highway shi ne ya samu kyauta ta uku wanda ta samu tagulla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe ɗaya kenan da minti goma sha bakwai na safe ga kuma shirinmu ko kuma wannan sako kafin mu kai ga shiri na gaba. sunana malama class 1b yan ajin nan dukansu su su 523 ne ko malama ya ake ake iya tantance fahimtar su ta makarantar firamare da ake kira rimin kebe a jihar kano ku saurari nagari na kowa a kowace ranar lahadi a cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani ku kasance da sashin hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku. to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka to ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da idan za su iya magana a gabatar da su su faɗa abin da ya same su a gabatar da su su faɗa abin da ya faru a gabatar da su su faɗa a ina aka yi a gabatar da su su faɗi wane ne ya yi a gabatar da su su faɗi duk abin da suke ganin ya shafe su har ma watakila a koma akan abin da ƙwararrun likitoci ke kira clinical history Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Lahadi 14 ga watan Afrilu 'yan matan sakandaren Chibok 112 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram za su cika shekaru hudu cire hannun kungiyar ba tare da iyayensu sun san ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da kungiyar ke ci gaba da rike Liya Sharibu ɗaliban makarantar sakandaren Dabci guda ɗaya tilo bayan sakin sauran ɗaliban da ta sace Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa shirin domin iyali zai ta'allaka kan wannan batu. A yau, shirin ya karɓi bakuncin Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki na Jami'ar Bayero da ke birnin Kano. Ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da ƙasida a taron bita da cibiyar nazarin jinsi ta jami'ar ta shirya kan hakkin ƙananan yara da ake yi wa fyaɗe. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya bayyana dalilin da ya sa a bana aka mai da hankali kan cin zarafin ƙananan yara a taron da cibiyar ta saba gudanarwa shekara-shekara. Wannan yawon wanzu ne sakamakon wani ah, bincike da aka yi a ƙarshen jagorancin hajiya Jamila Ibrahim suka ga ya kamata su zo su bayyana wa al'umma irin sakamakon da suka samu wanda ya shafi cin zarafin yara wanda ya haɗa da duk wani nau'i na cin zarafi na 'ya'ya musamman mata. a jihar kano wanda ya hada da fyaɗe da cin zarafin da kuma wasu abubuwa da suka shafi saɓani na tunani ko hankali ko al'ada ko addini da suke faruwa a tsakanin al'ummar ya kunshi aikatau to eh, ya kunshi abubuwa wanda suka shafi aikatau yawon tallace-tallace rashin kai yara makaranta ko rashin kula da karatuttukansu sakin su tafi sakaka rashin mai da hankali kan gina rayuwarsu rashin mai da hankali kan ba su tarbiyya ingantacciya rashin mai da hankali kan tabbatar da cewa sun ɗauki wata hanya dodar da su tabbatar da sun zama masu amfanuwa ga junansu da kuma amfanuwa ga al'ummar da suke cikinta. takamaimai menene taken lakcar na bana taken lakcar bana shine yanayi ko lokacin da ya kamata a ce an ba wa yara musamman mata daman sauraro a lokacin da aka zarafinsu a kowane yanayi kuma a ko'ina don tabbatar da cewa an bi musu kadin abin da yake damunsu. Mene ne ja hankalin ku kuka ga kuka bullo da wannan wannan batu na baiwa yara wato jin tabakin su misali. Da wannan tambaya ce mai kyau ba don ko ba sai ta yi la'akari da wasu bincike da muka yi a yan shekarun baya bayan nan wanda suka shafi cin zarafin mata da kuma fyaɗe a nan jihar Kano. mutane shaida ne cewa wannan matsala ta fyaɗe musamman a najeriya ko musamman a jihar kano a bisa alkalma da muke da su da kuma bincike da muka yi ya tabbatar mana duk shekara alkalman karuwa suke duk shekara in na ce duk shekara domin muna da alkalma wanda muka ɗauko tun daga alif ɗari amin shekara ta dubu biyu da biyar muka dawo kan shekara ta dubu biyu da goma muka taho har zuwa ta 2017 wato shekara ta gabata kuma abin da muka samu mun tattara wani alkalima daga wajen hukumomi da suke da alhakin tattara waɗannan ah, alkalima misali hukumomi na asibitoci hukumomi na shari'a hukumomi na 'yan sanda muka ga cewa tun daga shekara ta 2012 har zuwa shekara ta 2017 matsala ta cin zarafi da kuma fyaɗe musamman a jihar kano alƙalman sun nuna karuwa suke so wannan ya ji hankalin muke ganin kamata ya yi mu zo mu tattara mu fito da hanyoyi da muke ganin idan an nuna mutane ga abin da ke faruwa a mataki na al'umma a mataki na ɗaiɗaikunmu a mataki na rukunan al'umma me ya kamata mu yi don mu ta dakile wannan al'amari daga ci gaba da karuwa a cikin al'umma. To amma waɗannan karuwar alƙalma da ka ambata kun gano cewa yana da nasaba da rashin baiwa su yaran dama su bayyana ma'ana yaran da abin ya shafa a lokacin da aka ci zarafinsu yana da nasaba da rashin ba su dama su bayyana abin da suka ji ko kuma suke ciki halin suke ciki zan iya cewa eh kuma zan iya cewa a'a abin da ya sa shi ne dalilan da ya sa waɗannan alƙaluma suke karuwa na cin zarafi da fyaɗe a jihar kano a bisa bincikenmu abubuwa ne da yawa na farko kuma taɓarɓarewar yana zamantakewa na ma'aurata wanda ya zamana ma'aurata tun daga lokacin da za su yi aure akwai karancin kula akwai karancin bincike akwai karancin mai da hankali na kan wa kake so ka aura ko wa kike so ka aura bayan an yi aure zamantakewar ta kasance a bisa sakamakon bincikenmu yana zama ma'aurata sukan zama cikin tashin hankali da hayaniya kullum ana cikin jidali matsala ta faru aure ya mutu ya'ya su zauna da uwa ko da uba ga talauci yawa mutane yawa ga rashin ilimi yawa mutane yawa saboda rashin amin talaucin da ya isi yawa al'umma da yawa a cikin al'ummanmu a birni da karkara ba sa iya mai da hankali wajen tabbatar da sun samar wa 'ya'yansu ilimin da ya kamata ingantacce da kuma mai da hankali wajen ba su tarbiyya. Kuna, kuna maganar a ba da dama ga yaran da aka ci zarafin su uh, su yi bayani watakila a mataki na bincike ko na 'yan sanda ko na kotu da sauransu watakila wannan ya ja hankalin kun lura cewa a yayin da ake bincike irin waɗannan korin gudanar da shari'u a game da irin cin zarafi irin wannan ba a sauraron bangaren yaran ne? To, uh, zan iya cewa ba sauraron su ne ba a yi ba. amma in ka kalli yanayi na al'ummar mu musamman a jihar kano muna da wani abu wanda yake kama da al'ada ko ɗabi'a ta duk lokacin da waɗannan rukunin iyaye su ta zama a cikin wadda aka yi wa cin zarafi ko fyaɗe a mafi yawan lokuta iyayen suna tsoron su fito da wannan matsalar su fuskanci shari'a a gaya wa mahukunta a ɗauki abin shari'a a ci gaba kuma har a kai matakin da za a ce an hukunta wannan na farko kenan na biyu sai ka ga iyaye a mafi yawan lokuta suna ma ɓoye 'ya'yan kan cewa ba sa so sauran al'umma a unguwa ko a gari su san cewa 'ya'yansu ma sun samu wannan matsala ta cin zarafi ko fyaɗe wannan ya hana ko kuma yake jawo dakile musu dama na fito na su fito su faɗi abin da ya same su ya menene ya same su kuma wane ne ya yi musu wanda zai taimaka wajen bincike na hukumomi musamman hukumar 'yan sanda na farko kenan na biyu mun fahimci cewa a mafi yawan lokuta yara ƙanana ma ana musu waɗanda su ba za su iya magana ba to sai kuma matsala take faruwa ta cewa shi eh, sha'ani ko laifi na cin zarafi da fyaɗe wani abu ne wanda akan iya tabbatar da shi ta yin amfani da wasu alamu da ƙwararru na bincike za su yi amfani da su tabbatar abin ya faru to amma iyaye sukan ɗauke 'ya'yan nasu su je misali su wanke su su wanke 'ya'yansu su ƙoƙarin ma ba su magani don kar matsalar ta bayyana to wannan kuma yakan dakile yunkuri na ƙoƙarin a tabbatar da cewa wannan abun ya faru kuma ga wanda ya yi a mataki na bincike wanda yake jawowa yana dakile cewa idan ba za su iya magana ba cewa waɗannan alamun abarsu da za su taimaka hukumomin bincike idan za su iya magana a gabatar da su su faɗa abin da ya same su a gabatar da su su faɗa abin da ya faru a gabatar da su su faɗa a ina aka yi a gabatar da su su faɗi wane ne ya yi a gabatar da su su faɗi duk abin da suke ganin ya shafe su har ma watakila a koma akan abin da ƙwararrun likitoci ke kira clinical history na cewa wannan abin da ya faru kuma ya kasance an same shi a lokacin shin a lokacin ya fara ko an dade ana yi idan an dade ana yi da waye da waye suke yi su waye involve wannan ne zai taimaka mana in amfani da kalmar turanci mai sanitizing al'ummar mu mu tabbatar cewa tsarkake mu tabbatar da mun samu da wani yanayi kuma mu haifar da mai ido mun taimaka mu hukumomi da suke bincike su kuma mai da hankali kan wannan sha'ani na fyaɗe da kuma cin zarafin yara. To sai ku kasance da shirin domin jin mataki na gaba da za a ɗauka kan wannan lamari. Yanzu dai a madadin bakon nama Abdullahi mai Kano madaki na jami'ar Bayero da ke birnin Kano da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Direct from da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. To, madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Kai wasiriyar farmaki da makamai masu linzami yana ɗaya daga cikin zaɓi da shugaban Amurka Donald Trump ke nazari a kai domin mayar da martani ga harin makamai masu guba na baya-bayan nan da ake azawa gwamnatin sirar laifi kamar yadda fadan gwamnatin Amurka White House ke cewa. kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ba zai yi takarar neman sake zaɓensa a zaɓen da za a yi a cikin watan nuwamban bana ba wanda ya janyo ayar tambaya ko jam'iyyar republican za ta ci gaba da zama mai rinjaye bayan zaɓen rabin wa'adi na bana yayin da ake jiran taron koli na kasashen koriyoyin nan guda biyu a ƙarshen wannan wata tilas ne koriya ta kudu ta nemi cikakken bayanin abin da wargaza shirin makamai kare dangi a zirin na koriya ke nufi in ji ofishin jami'an amurka da suka yi hulɗa da koriya ta arewa na tsawon lokaci sai dai yayin da shugaba trump ke da ƙwarin gwiwa game da tattaunawar da za su yi da shugaban koriya ta arewa jim tun to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci sai can da hantsi amma kafin mu yi sallama ga saƙon malam ridwan muhammad shugaban alfa radio na kumasi na taya hajiya ramatu mr lady boutique da iyalan gidan malam ah, baba madugu a kumasi na murnar auren ɗansu taufik allah ya bada zaman lafiya sai kuma ta'aziyya ga ahmed tijjani da duk mutanen ghana da ke fage a kano na rasuwar malam muftawu muhammad muftawu kenan da ke ɗinki bayan plaza a fage kano allah ya ji kansa da rahama da magabata duk baki ɗaya baba ya kuma ne ke sallama da kusai can da hantsi.